kafin mu shiga karatu akwai ɗan takaitaccen bayani da ya kamata mu yi dangane da dambar wadda take faruwa yanzu a gabas ta tsakiya a abu na farko wanda na san cewa dukkanmu mun san da shi kuma ba ba ma musulmi kadai ba har waɗanda ba musulmi ba har waɗanda ba musulmi ba sun san cewa a ƙasar amerika kasancewar ta ƙasa mafi ƙarfi ƙarfin da ƙarfin tattalin arziki yawan jama'a ta zanto ƙasa ce wacce take kama karya a duniya wannan abu ne da kowa ya yarda da haka kuma abu ne da ake kokawa da shi ba ƙasashen musulmi kadai ba har ma ƙasashen da ba na musulmi ba suna kallon ƙasar amurka a cewa ƙasa ce wacce ke ta mayar da kanta wata 'yar sanda ta duniya sauraka tana iya kama wanda take so a sanda take so ta ɗaura wanda take so ta saki wanda take so to wannan ba shine abin da muke saɓani a kansa ba a ƙasar iran a mun sani a ƙasashenmu na musulmi da dama musamman ƙasashen da sunna suke akwai wato hannun ƙasar iran da yawa a cikin tashe-tashen hankula da yaƙe-yaƙe da ake yi duk inda wani rikici ya barke to irin ta kan kai gudunmawa mai tsoka wajen ta taimaka ma waɗanda suke kan addininta domin a murkushe waɗanda ba sa bin addininta wannan na san shi ma abu ne sanannen yanzu duk duniya irin ta yi ƙaurin suna a wannan musamman ganin abin da yake faruwa a gabas ta tsakiya ƙasar iraki ƙasar siriya ƙasar yaman ƙasar Labanan da irin rawar da iran ta take kuma take takawa wajen ganin cewa wannan kasashe ba su zauna lafiya ba na san wannan shi ma abu ne sananne ana jin irin yadda take ruwa da tsaki wajen shigar da sojojin sa kai na ta'addanci a cikin waɗannan ƙasashe musulmi kusan yanzu duk sun san haka wanda ma ya nuna bai sani ba to ba da gaske yake ba amma kusan abin da yake faruwa kenan ah, kwanan nan a cikin wannan watan da muke ciki uku ga wannan watan na januwari ah, amerika ta kai hari cikin kasar iraki inda ta kashe wani babban janar wani babban kwamandan yaƙi kasim suleimani wanda wasu suka ce ba a yi daidai ba wasu kuma suka yi murna akwai sunna ta ubangiji wanda wani shi ne abu na biyu akwai sunna ta ubangiji akwai tutta dafo wato ubangiji su hana wata wata'ala ya sanya rayuwa dole sai kowa ya yi fafutuka wajen yaga ga ya tsare haƙƙinsa ya tsara mutuncinsa ya tsara rayuwarsa ya tsara addininsa ya tsara al'ummarsa wannan wani abu ne da ubangiji subhanahu wataala ya sanya a cikin rayuwar dan adam da shine abin da Allah subhanahu wataala ya magana sa walawla dafa'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd wanda zamu zo a cikin suratul baqara za mu yi magana akan wannan sunna ta ubangiji sunnatu tadafu a kasar iran ta yi wato ruwa da tsaki a cikin kasashe na larabawa kamar kasar iraki kafin ma na larabawa kamar ƙasar afghanistan lokacin da ake yaƙi tsakanin 'yan taliban da kuma a gwamnatin gwamnatocin duniya ƙarƙashin jagorancin amerika ƙasar iran ta bada da sosai wajen ta taimakawa amerika a hambari gwamnatin taliban suna ma kuma goranta wa amerika da wannan ina tuna akwai sanda rafsan jani lokacin yana shugaban kasa yake wa amerika gori da cewa ba don taimakonsu ba ai ba za su iya hambari gwamnatin taliban ba to hakanan lokacin da george bush ya zala kan sakalin yaki a ƙasar iraki ya fito da sojojinsa da rundunarsa da makamansa duk da cewa bai samu izini daga majalisar ɗinkin duniya ba ya kasa samun wannan damar amma duk da haka tun da su mutane ne da su ne gaban kansu ya ebo makamansa da sojojinsa aka darawa ƙasar iraki 2003 2003 ana tunawa ƙasar iran ta fada taimako mai sosai ga ƙasar america abinda ake kira logistic support ta ba su taimako matuƙa da gaske wajen yadda za su yaƙi saddam hussein tunda an san cewa da shi kansa saddam hussein yaran amerikawan ne sun kuma gina masa sojoji masu ƙarfi ƙwarai da gaske wanda bayan ya zubar da makaman yaƙi da iran ɗin suka ga cewa to zai iya zama masu haɗari suka ga ya kamata su yi yadda za su share shi aka ƙirƙiri tatsuniyar makaman ƙare dangi cewa yana yana yana kokarin mallakar makamin nukiliya inda da wannan hujjar wadda bata tabbata ba bayan an sa masa takunkumi na sama da shekara goma da wannan hujjar da aka kasa tabbatar da ita a majalisar ɗinkin duniya ƙarshe amurka ta fito da makamanta da sojojinta da jiragen ruwanta da na sama da taimakon iran aka yi saddam hussein aka karya shi kuma aka ɗauki Eh, aka ɗauki aka ɗauki ƙasar iraki aka danka wa iran <coughs> eh, in ana tunawa bremer wanda shine ya rike gwamnati rukon karya bayan hambar saddam a interview da aka yi da shi abinda yake fada a eh, kanatul hurra hurra tv ta iraki abinda yake faɗa cewa wannan karin ba za mu yarda mu dankawa sunna ƙasar iraki ba za mu danka ta ne a hannun shi'a abin da ya faɗa kenan kuma ganin irin gudunmawar da da iraki wato da iran ta bayar sosai iran ta karɓi ragamar gudanar da mulki na kama karya a cikin ƙasar iraki da taimakon amerikawa da goyon bayansu da sanya albarkarsu kuma tare ake a lokacin an matsirtsirke bayan Allah an matsirtsirke musulmi musamman musulman sunna inda suka yi kokarin ma yawan al'umma da magarafi na ƙasa su canza shi wadda ƙasar da aka san cewa sunna su suka fi yawa aka yi kokarin yadda za a canza yawan population din ya koma ya koma ga salihin ita su shi'a bayan danka komai a hannunsu ana yin haka aka zo aka kirkiro yakin isis wanda yakin isis tsara shi aka yi tsara shi aka yi da goya da haɗin bakin nurul maliki wanda shi ne shugaban ƙasa a lokacin ƙasar mosul yankin mosul an san yankin mosul arewacin iraki yanki ne mai girman gaske kuma nan sunna suke sunna larabawa da sunna kurdawa da kuma wasu yan kaɗan daga cikin turkawa a yankin mosul saboda haka yanki ne na sunna zalla kuma suna da yawa kwarai wanda yawansu yana da tasiri kwarai wajen population ɗin suna a iraki wanda zai iya zama 60-40 to aka kirkiri a sallama wa isis wannan yankin mai arzikin man fetur da komai saboda wannan ya ba da damar a shiga da makamai a rugurguza ƙasar a kore su a zuba shi a gurin wannan shine dalilin sakin kasar domin an yi ta mamaki ya za a yi yanki guda mai wannan girman a ce cikin kwana hudu wasu 'yan tsirarin mayaka sun kwace gurin sun kori sojojin gaba ɗaya gurin sun kama makaman gurin akwai abin mamaki a haka ta faru a cikin 'yan kwanaki mutanen da suka yi shekarar shekaru ana yanki da su ba su iya kama gari ɗaya ba amma su kama yanki gaba ɗaya kama a kama yankin arewa gaba ɗaya Kasan cewa dole akwai wani abu da aka tsara to wannan tsari ne da aka yi domin mai domin ya wa damar shi'a su shigo musamman iran don a fatattaki sunna daga gurin da sunan yaƙi akan isis isis din na 'yan tsirari ne ba su da yawa majoratin gurin ba su san wani abu isis ba amma aka yaƙe su aka yi kaca-kaca a lokacin shi wannan mutum da ake magana kasim suleimani aka bashi bayan ya yi aiki da amerika a afghanistan ya yi aiki da su a can wajen mutsutsukar sunna na can sannan aka kirawo shi aka danka masa fayil malaf na iraq akan cewa shi zai iya yin wani abu musamman ma wajen ya kafa wasu rundunar sa kai don ana ganin rundunar ƙasar iraki ba za ta iya abin da ake so ba kuma rinduna ce in an ce sojan gwamnati ne sojojin gwamnati haɗe suke akwai rarabawa akwai sunna akwai kowa to waɗannan ba zai yi ka ce su yi yaƙi na akida tunda haɗe suke ba za su yi su yaƙi na akida ba saurakan ana son a samu waɗanda za su yaƙi da suran wata akida su mutu a ta to dole su zama zalla 'yan akida ne saboda haka aka bawa shi kasim sulaimani. wannan fayil ɗin cewa shi zai ɗauki wannan aiki a lokacin ya zo ya kafa alhashidu sha'abi ina jin ana jin kungiyar alhashidu sha'abi kungiyar yan sunku yan sakai na shi a zalla Shi a zalla shi yasa ma wasu kafofin watsa labarai na larabawa maimakon su ce alhashidu sha'abi sai su ce musu alhashidu shi'i saboda sai dan shi'a za a ɗauka kuma zai je gaban sistani ya yi rantsuwa akan cewa zai mutu akan wannan hanya saboda haka ya zo ya kafa wannan alhashir sha'abi wanda shi'a ne zalla aka ba su makamai daga iran aka ba su dama suka shiga yankin mosul suka yi ta kwankwatsa sunna suka yi ta kashewa suna kona gidaje suna suna babbaka dan adam da rai akwai hoton bidiyo dan adam za a kama da rai hura wuta ƙarƙashin abubakar shi ƙasar sulemani ya yi wannan aka ce an yi nasara an fatattaki a isis daga yankin mosul amma a daidai wannan lokacin yana ta bin abinan sunna ana kashe su ana kuma raba su da gidaddacinsu da sana'unsu ba don kuma saboda a kawo shi'a su zama su suka maye gurbinsu ƙasar suleimani shi ya yi wannan lokacin da yaƙi ya tsanani a iraki tsakanin bashiyar asad da 'yan tawaye duk da cewa ga rashi ta shigo tana taimaka masa kuma ƙasashen duniya an zira masa ido yana amfani da drum-drum na bama-bamai yana jefawa kan mutane amma duk da haka abin yaƙi ci yaƙi dole yaƙi ba zai sassara ba sai da sojan ƙasa don haka dole aka nemi taimakon kasim suleimani ya shigo da sunan wai yana fafatar abin isis ya shiga iraki abin ya shiga syria da sojojinsa ya karo wasu sojoji daga daga afghanistan da pakistan da chechnya da lebanon musamman sojojin hezbollah ya tattaro irin wannan sojoji na sa kai na ta'addanci kusan sama da mutum dubu saba'in wanda da su ya kutsa cikin kasar iraki a lokacin a kasar syria a lokacin ya yi ta ta'addancinsa kasim suleimani ɗina in ana tunawa a majalisar ɗinkin duniya ta sanya sunansa cikin waɗanda aka sa masu takunkumi a duniya saboda taimaka ta'addanci a watan agustus abin nan a shekara ta 2011 an sanya suran kasim suleimani cikin 'yan ta'addan duniya wanda aka sa masu takunkumi a majalisar ɗinkin duniya ba wannan takunkumi na amerika ba akwai ƙudiri na 1747 a ƙarƙashin wannan ƙudirin da shi da wasu sunaye kuma abinda ake tuhumar su da shi shi ne taimakawa bashar asad da makamai wanda yake yakar 'yan ƙasarsa da su wanda suke zuwa daga Iran ta hannun shi kasin sulemani ƙasar abin nan yankin halar gana 2016 a nan a lokacin da ake rugurguzar yankin halar ina jan sunan shi ne kawai mu ambata amma mun ambaci cewa sojoji na hezbollah da in a daban-daban ƙarƙashin jagorancin kasim sulemani ne wanda an san irin kisan gilla kisan kiyashi da aka yi wa ɗan adam da aka ce an daɗe ba a zubar da jini irin wannan ba mun yi maganar halar da tarihinta a wannan guri da irin yadda take da wato matsayi kwarai da gaske a gurin a gurin sunna babban gari ne na kasuwanci a ƙasar syria suka kwamfutsa wannan garin suka yi kace-kace da shi an nuno kasim Suleimani da da yaransa suna yawo a cikin lungu-lungu na halab akan cewa sun ci su da yaki bayan sun rusa garin sun kakashe mutane sun kori na kora hakanan a 2015 akwai garin zabadani a cikin kasar a cikin kasar syria garin zabadani shi ma haka suka yi masa kawanya haka aka yi ta masa lugudan drum-drum na bama-bamai daga sama aka kakkashe na kashewa aka kori waɗanda za a kora suka dawo wani ƙauye da ake kira mabaya a cikin ƙauyukan dimashik babban birnin syria a nan suka zo mutanen zabadani a nan suka zo suka yi cincirin har ma da mutanen da wasu mutane na wasu gurare da yaƙi ya addaba suka zo suka cika wannan gari ana ce magarin mazaya a lokacin kasim sulemani da sojojinsa failakon kudus yana da rundunarsa ita failakon kudus bataliyar kudus bataliyar da har ba harsashi daya saboda kudus ba sai dai ya kashe sunna a kasashen larabawa amma saboda ya ja hankalin wawaye ya sa wa sunan bataliyar tasa failakon kudus to bataliyar kudus to kamar zai je ya kwato kudus amma fa ta kan gawo wakin sunna zai bi ya tattaka su sannan je ya kwaki kudus to a lokacin garin mazaya suka yi masa kawanya idan ana tunawa za a raga ga hotuna na yadda mutane yunwa ta raga kashe jama'a yunwa har sai da ta kai ana cin duk magungunan garin sai da suka ci gari karnuka da kwari da tatuwa da ganyayyaki da waye inda za ka buga wannan sunan a google mabaya ka ga hotunan kwarangwal na mutane da suka mutu a wannan lokacin kasim suleimani shi yake da horar waɗannan abin aka yi ma wannan gari haka sun haka sun yi wannan a tadmur garin tadmur shi ma bangare ne a cikin ƙasar syria shi ma haka suka je suka yi masa suka yi kwatsa-kwatsa da garin suka kakkashe na kakkashewa suka kori na kora a halab akwai almasjid al'umawi masallaci ne na sunna ya fi shekara 1300 amma yanzu ka je ka buga google ka ce almasjid al'umawi ka ga kamanninsa ka je ka buga ka ga yadda suka gabaɗe suka rusa shi gabaɗe suka kai shi ƙasa saboda kawai ana jingina shi gabanin umayya to idan muka ce wannan ba guri ne don mu faɗi ta'addancin kasim sulemani ba yana da yawa wanda duk ba su sani ba yanzu ne suka ji sunan kasar sulaimani da suka ji sunansa a ciki kuma amerika ta kashe shi amerika nan an ta'addabi mutane ta kashe wannan ta kashe wannan ka amurka ta yi zalunci wannan shine abin da ya faru amma da an san sunnar allah da yake cewa wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan kamar haka ne muke dora wasu azzaliman akan wasu duk wani azzalimi sai Allah ya jarrabe shi da wanda ya fi shi zalunci shi azzalimi ne kuma wani azzalimin ya zo ya bige shi me yake ma yana cewa ma min yadin illa yadullahi fawqaha wa ma zalimun illa sayubla bi azlami babu wani hannu face hannun Allah yana sama da shi babu kuma wani azalimi face an jarrabe shi da wanda ya fi shi zalunci wannan sunna ita ce ta tabbata sauraka ƙawayensa wanda da tare da shi suke komai su ne yanzu suka gaji da shi ya zama musu wata wani kaya domin sun ba shi wani ƙarfi sun ba shi wani fawa suna tsoron kada wata rana ko ya ɗan gwada cewa shi ma yanzu wani ne ya ɗan ja da su ka suka ga cewa wannan ya gama aiki abubuwan duk da muke so ya gama gara ya tafi in ya so mu sa wani a mahallinsa wannan shine kawai kakka daɗa kakka rage abinda zai nuna maka cewa tare suke kasim sulemani baya ciki baya da wata barazana ba wata barazana ta da shi shi yasa yake yawon sa yadda yake so ba kuya yake yi ba yawon yake kamar kowa a ciki ya hau jirgi ya je dan wannan kisan ma da suka yi masa ai ya dawo daga daga ne ya sauka daga jirgin a airport an ɗauko shi a mota za a shigo da shi shi da shi da wani da ake kira abdul mahdi al-muhandis wanda shi ne mataimakin ƙungiyar alhashidu sha'abi ƙungiyar wato shi a zalla tare suke sun je sun zama da hezbollah sun dawo akan hanya suka ga cewa wannan ya kamata a kashe shi suka kashe shi saboda haka baya cikin wata barazana dama bai tsone musu ido ba ma'ana shi baya ɗaukar kan cewa za su yi masa wani abu da ya san duk tare suke aiki haka alama da tarihi in ka kuwa tarihi dukkan wani wanda ya kasaita a zalunci in ya reni wani suna kai zalunci in ya kai wata gaya to yakan kawar da shi gudun kai ya zama masa barazana yana karfi to ya kai karfin da yanzu ya kamata a samu wani idan ka tuna cewa saddam hussein a iraki ai da aikinsa kenan ba ba su da kawai irin kamar shi amma da suka ga cewa ya kai yanzu lokacin da za su haɗu rabu da shi su rabu da shi kuma wannan ba amerika ba yawanci kasashen yamma haka suke in suka riƙi wani yana ta zalunci suna goyon bayansa akwai inda za a je su ga ko ya tsufa ko yanzu wani salon zalunci, ba irin nashi ake ba an sake salo shi bai sake salo ba yana tafiya akan tsohon salo to ba kamata a kawo wani sabu wanda ya sanya ake eh? saboda ka za su tafiyar da shi kamar yadda suka yi wa yasar arafat yasar arafat ga sun yi amfani da shi da yawa da suka ga cewa ya tsufa ya tsufa ko magana baya iya yi in yayi ba a fahimta sosai kuma yanzu wasu sun taso waɗanda watakila za su fi shi ƙwarewa akan wannan abubuwan da aka yi a baya kuma akwai hanyoyi da aka samo sababbi wanda shi bai waye da su ba saboda haka suka bari su rabu da shi kawai a gama da shi suka ba shi guba ya sha ya mutu saboda haka wani abu ne da sun saba yin shi a tarihi amma kasim suleimani ba wani tsarkake mutum ba ne da har za a ji ciwon amerika ta kashe shi saboda wanda duk ya buɗe shafukan sasin suleimani ya san cewa wani guna ɗan ta'adda ne wanda ya yi barna mai yawa a ƙasar iraki da ƙasar syria kuma ya ce a shirye yake ƙasashe har su saudiya sai ya cinye su da yaki abin da ya rika cika baki kenan ce ce sai ya cinye su da yaki duk sai ya hada su sun zama karkashin daular daular ayatul lahi zamnai saboda haka ba ba wani abu bane da har mutane za su tsaya suna ta nuna ko tausayi ko menene ba abin a tausaya bane azzalumai ne kuma maganar maganar da ake ta cewa za a yi yaki ni tun daga ji na san ba wani yaki da za a yi ba ba na jin akwai a tarihi inda iran suka yi yaƙi da amerika gaba da gaba ko suka yi yaƙi da isra'ila gaba da gaba kullum ana magana almautu da amerika almautu da amerika amma babu rana ɗaya da za su yaƙi sai dai su sa wasu suna ba su makamai su kuma suna karɓar wasu daloli ta gefe guda sauraka haka maganar cewa wai a yaƙi duk bata taso ba ba wani yaƙi da za a yi shi yasa ka gado abin yana karewa a drama illa iyaka a yi ta karerai a ce an kai hari an kashe sojoji 80 haɓa wasu ko sojan Najeriya 80 ka kashe ai za a ji bare sojan amerika soja 80 ai ba kaɗan bane a lokaci guda ka jefa makami ɗaya ne ya kashe soja 80 kuma shi kenan abin ya wuce a haka so ba su jefa wannan makamin zai suka jefa ba sai da suka gaya wa gwamnatin iraki ita kuma gwamnatin iraki ta sanar da amerika cewa to kauce za a jeho wani abu ne yanzu labaran da ake bayarwa shine kowace ƙasa kowace ƙasa ita amerika an ce tana tana aika wa iran da saƙon cewa su yi sulhu ita ma iran tana aika wa amerika saƙon cewa abu a yi sulhu sauraka duk suna tabadulin abinan wasiƙu sakonni na a kwantar da hankali a kwantar da hankali kuma mancan hankalinsa a kwance ke sun yi abubuwan da suka so su yi so saboda ka 'yan ƙasa 'yan kasa iran su za su ɗauka abin da gaske ne wannan cincirin da suka fito suna ta abinan jana'izar sulaimani dole a yi wani abu da za a gaya musu ko da ƙarya ce don hankalinsa ya kwanta kada gwamnatin ta shiga matsala saboda aka jefa wasu mai zai. aka ce an kashe tamanin aka faɗa musu a labarai to wannan zai sa hankalinsu ya kwanta yanzu iran take alhamdulillah ta rama ta rama shi kenan komai ya wuce ta rama so wannan shine bayanin da muka so mu yi eh, game da wannan matsala bismillah